wanda ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya gama a masallacin abu ubai da tabnul jarrah wanda ke arkilla sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin al'ibana an usuli diyana na shekhun malami alhafiz na shekhun malami abul hassan ash'ari imamul mutakallimin rahimahullahu ta'ala idan muna bai da karatun muna cikin magana kan irada inda malamin ka kokarin ya kara tabbatar muna irada sifa ce ta Allah mudawakin sarki irada shine nuhu kai ganin dama kai abu nuhakka kai abu ko da abin nan alkhairi na ko sharri ko ko da wannan abin da aka so na ko abin da ba a so duka Allah shi ya halicce shi ya gada mai yi ne shirar da muka ganin dama wato ba tilsa shi aka yi ba ba tilasta shi aka yi ba in ma abin ya faru ba haka ya faru kardan ba tare da nufar Allah ba Allah dakin sarki ya wuce a ce wani abu zai faru daga cikin halittunsa wanda bai rihi ba wajen kokarin tabbatar da wannan shi sama malai bi hanyoyi da dama ya shiga can ya fita can yana kokarin tabbatar da al-irada irada shine ƙaddarwa ta Allah da nufi na Allah kuma yana kokarin mai da raddi ga mu'tazilawa a irin hanyar su ta ilmul kalam ya shiga can ya fita can inda suke kawo wata shubha ta hankali ya shiga kore ta inda ya zan sun kalabe ga wata ka'ida ta luga ko ta larabci ya kaura ita da abin da ya kamanci wannan yanzu zamu mu shiga ko ko za ci gaba da inda ya tsaya zamu tashi shafi na 161 a inda ke cewa wa qad awdahna anna Allah lam yazal muridan ala al-haqiqa sama ko nan muka tsaya ko 159 lalle malam Mustafa ya daidai mas'alatin ko mas'ala ta 92 shafi na 199 159 نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله مسألة ويقال لهم إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه ولا يلحقه الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما لا يعلمه ولا يلحقه النقصان فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه wannan akan ka'idar cewa su mu'tazilawa ba su kore mu Allah ilmu ba ko yace wa yuqalu lahum za a ce musu idza kana fi In dai yanzu a cikin iko na Allah a cikin halittun Allah akwai abinda ma la yuriduhu wa huwa ya'lamuhu abinda akwai abinda bai nuhi ya faru ba kuma alhali ya san shi kuma wala yalhaquhu dha'fu rauni والتقصير عن بلوغ ما يريده da kuma ƙasa a gwiwa ko kasa cimma abin da ya nufa idan bai riskai ba yace cikin abubuwan halittun Allah akwai abin da zai wakana abin da Allah bai nuhi ne ba kuma ya san shi kuma duk da bai nuhi ne ba amma abin ya wakana ba a cewa du'ufu ko takasiru ya cimma Allah rauni ko kuma kasa. to fa ma an karfin yasa za ku musul an ya kuna fi sultanihi wani abu ya wakana cikin ikon Allah ma la ya'lamu abinda Allah bai sani ba kuma duk da ya faru bi Allah bai san shi ba wala ya yalhaquhu nuqsan na kasu bai cin mu Allah su ce a a ai ba mu ba mu cewa haka wanda ka cewa abu faru wanda Allah bai sani ba mu bane wannan jahabiya ne amma mu mun san cewa duk abinda Allah ya duk abinda ya faru cikin mulkin Allah da sanin Allah sai dai ba komi aka cewa irada shi gare ba kamar da muka sha faɗi irada su gare su ta hada cewa ita da ma'anan mahabba da mashi'a ehe saboda haka suka ce bayuwa kuma a ce Allah yuridul kufra bayuwa a ce Allah yuridul fiska bayuwa to tunda haka na zamu cewa ashe al da alfisku da wasu abubuwa da suna faruwa Allah bai da irada game da su yace in kun ka ce haka sai mu ce to kenan akwai abubuwan da za su faru cikin mulkin Allah Allah bai san su ba kenan in kun ka ce a a sai mu ce fa in lam yajiz hada in wannan bai yiwa bai yiwa na cewa cikin mulkin Allah akwai abin da ka faru Allah bai san da shi ba in bai yiwa to lam yajuz ma qultumuhu wancan da kun ka faɗi ku ce cikin mulkin Allah akwai abin da zai faruwa Allah bai nuhi ne ba to shi ma bai yiwa an fahimci wannan nan malam yi qiyasin ilmu da irada in dai har ya zan cikin mulkin Allah ba abin da ka faruwa Allah bai sani ba to haka yake cikin mulkin Allah ba abin da ke faruwa Allah bai da irada game da shi shi na ce wa idza wa yuqalu lahum idza kana fi sultanillahi ma la yuriduhu wa huwa ya'lamuhu wa la yalhaquhu ad-da'f wa ta kasiru 'an buluji ma hu fa ma an kuna fi sultanihi ma la ya'lamuhu wala yalhaquhun nuqsan fa in lam yajuz hadha lam yajuz ma qultumuhu wannan kenan mas'alatu mas'alatun in qala qa'ilun lima qultum inna allaha muridun likulli ka'in an yakun ما لا يكون أن ألا يكون فقيل له الدليل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن الله عز وجل خلق الكفر والمعاصي وسنبين ذلك وسنبين ذلك بعد هذا الموضوع من كتابنا وإذا وجب أن الله سبحانه خالق ذلك فقد وجب أنه مريد له لأنه لا يجوز أن يخلق ما لا يريد تو يلزم داو yace mas'alatun mas'ala Idan kala qa'ilun idan wani mai magana a cikin su yace muna lima qultum to dai ku dakata ku misa kuka ce inna allaha muridun li kulli ka'inin an yakun Allah yana da irada ga duk abin da ka wakana da ya wakana Allah yana da irada na wakana ya ga dama ya wakana ko li kulli ka'inin an yakun ga duk abin da wani ka'ini wani makhluki wani abu da ya wakana to Allah yana da irada na cewa zai wakana misa kun kace haka nan wani kulli ma la kunu Allah kuna, kuma duk abin da bai kasance ba Allah yana da irada na cewa bai san ya kasance shi yasa bai kasance ba eh to mista kun kace haka qila la duk wanda yace muna haka ga amsar zamu bashi ad-dalilu ala zalika dalili akan haka na cewa aqida mu mu ahlus sunna duk abinda Allah yake da irada shi ka wakanuwa abinda Allah bai da irada ya wakana bai wakanuwa dalilin mu akan haka annal hujjata qad wadahat hujja ta bayyana annallah Allah azza wa jal Allah mabuwayi madaukaki khalaqal kufra wal ma'asi shine ya halatta kahirci ya halatta duk sabo in kana jin wannan kamar ka ji tsam wa sanubayyinu dhalika ba'da hadha al-mawdi'i min kitabina an jima kaɗan gaba kaɗan za mu kawo ma hadisai da ayoyi wanda suka tabbatar muna Allah shi halicci kahirci halitta Allah shi ya halicci sabo halitta amma mi amma kahire su suka aikatar da kahircin a fahimta kafin mai yan sabo su suka aiwatar da sabon amma khalqu khalqu Allah shi yayi a fahimci wannan dama akwai fi'ilu sannan akwai halku ka aikata abu sannan amma Allah shi ka halitta abun wallahu khalaqakum wama ta'am ashe ku kun kai aiki wama ta'maluna Allah shi ya halice ku da abin da kun kai shi ya halittai ashe ku ka aikin ku Allah shi ka halku ne an fahimci wannan wannan gaba ce mai mai mai mai mai karhi sosai kwarai da gaske kuma nan ne matattara aqida nan ne matattara kaddara da kudura nan ne kaka yadda da kaddara Allah shi ka halitta kaddara amma kai ka aikatarwa an fahimta Allah shi ka halitta ka kaddaro da cewa za ka kashe wani ya sani wannan al'amari ya rubuta wannan al'amari yana da mashi'a ga wani al'amari in lokacin da zaka kashe shi sai ya halku ya halatta mutuwar ka kashe shi din sai ka kashe shi kaga wallahu khalaqakum wa masu ta'maluna kai kai kisa Allah ya halatta kisan to Allah shi ya halatta kufuru kama shi ya halatta imani kuma shi ya halatta ma'asi ko kamar shi ya halatta kuma kamar da shi ya halatta ta'atu amma sai mumini bawan Allah sai ya aikata imani ya aikata abba'atu shi ko kafiri sai ya aikata kufuru ko mai sabo sai ya aikata ma'asi amma dai kashin bakin Allah huwa allazi khalaqal kufra wal ma'asi an fahimci wannan وسنبين ذلك بعد بعد هذا الموضع bayan wannan bagire da muka magana yanzu ba nan muke ba yanzu muna takaddama game da mi game da Allah yana da irada ko bai da ita Allah yana da duk abin da ya faru da ganin da yadda Allah ɗin abin ya faru shi ya yadda to kan haka muka magana amma baya kaɗai mun ka kare wannan za mu yi magana ga cewa Allah shi ya halitta komai to wa idza wajaba idan dai ya tabbata kalimar wajaba nan tabbata wa idza wajaba in ya tabbata anna Allah subhanahu khaliqul lidhalika in ya tabbata Allah shine mahalicin haka to ba an annahu muridullah to ya tabbata kenan Allah yana da irada ga wannan abin an fahimci wannan Allah na da irada irada ya ga damaye wannan abin don komi li'annahu domin la juzu bai taɓa yiwuwa nan jawazi nan na mantiki ba jawazi na shari'a ba na ya halatta jawazi na mantiki rashin yiwuwa bai yiwuwa an ya haluka shi Allah ya halitta ma la yuridu abinda bai ga dama ba bai yiwa eh saboda haka kenan in dai mun yadda Allah shi ya halitta to ya rada don baka halitta abinda baka ga dama ba da duk kai abu ka ga dama wannan gaba kenan wa jawabun akhar wa jawabun akhar أنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عز وجل من اكتساب العباد ما لا يريد كما لا يجوز أن يكون من المجمع على أنه فعله ما لا يريده لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك إثبات النقصان وكذلك القول لو وقع من عباده ما لا يعلمه فكذلك لا يجوز أن يقع من عباده ما لا يريده لأن ذلك يوجب أن يقع عن فهو وغفلة أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده كما يجب ذلك لو وقع من فعله المجمع على أنه فعله ما لا يريده وأيضا فلو كانت المعاصي وهو لا يشاء أن تكون لكان قد كره أن تكون وأبى أن تكون وهذا يوجب أن تكون المعاصي كائنة شاء الله أم أبى وهذه صفة الضعف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله أكبر وجواب آخر wata amsa game da wannan na cewa komai ka gani sawa'un wannan abin daga wajen halittu yau wakana ko ko wannan abin Allah shi ya halitta shi kaddan babu hannun wani ciki abinda dai muka sun mu ce to wannan shi Allah ya halitta shi malam yace wa jawabun akhar wani jawabi annahu la yajuzu bayyuwa an yakuna fi sultanillahi azza wa jal ya kasance cikin ikon Allah inda Allah yake da iko wato cikin halittun Allah ya kasance wani abu ya wakana min iktisabil ibadi na awa bayi bayi da kansu su yi iktisabin abu su aiwatar da abu da kansu iktasaba kasibu iktisabun laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ko annahu la yajuzu an yakuna fi sultan fi sultanillahi azza wa jalla min iktisabil ibadi ma la yuridu bai tabayyuwa bai taba samuwa cikin halittun Allah bayi na Allah su aikata wani abu abin da bai yi ba wannan dalili na biyu kenan ko ku karin bisa ga wancan kama la ya juzu kamar yadda bai yiwa an ya kuna min fi'lihil mujma'i ya kasance daga cikin shi aikin Allah na gaba gari al almujma'i na gaba gari wanda ya kai ga kowa ko da ɗan adam ko da halittun sama ko halittun ƙasa ko ruwa ko tudu ko sama ko kasa ko aljanu ko mala'iku abin da yake game da su to bai taba yiwa wannan abin ya wakana ala annahu fa'alahu ma la yuridu akan cewa waya aikata wannan amma abin bai ga Allah bai ga dama bai taba yiwa kamar yadda babu wani abu da zai faru cikin aikin yan adam abin da Allah bai ga dama ba kai baka kashe wani ko ka haihu ko ka ci ko ka sha alhali Allah la yuridu kamar yadda shi Allah karanka ne bai yi wa a ce ya halitta wani sama ko ƙasa ko aljan ko mala'iki ko kai amma alhali la yuridu bai taɓa yiwa saboda mi saboda li'annahu saboda domin lawwaka min fi'ilihi ma la alamuhu da wani abu ya faru cikin ayyukan Allah amma alhali Allah bai da sanin wannan abin sai abin ya faru bai sani ba lakana fi zalika isbatun nuqsani da an tabbatar ma Allah naƙisi na da Allah ya zan naƙisi ga wani abu da zai faru Allah bai da ƙarhi na ko ko bai san zai faru ba da an tabbatar ma Allah da kusani ko to in wajen ilimi haka nan ne to yace wa kazalikal qaul haka nan hukuncin yake law waqa min ibadihi a ce da ga bayi ne wannan abun ya faru ma la ya'lamu abinda shi Allah bai san ai dai na shi ma ko an tabbatar ma Allah da kusani kamar yadda shi Allah da kai ne ya abu alhali bai san shi ba an samu Allah na kusani haka nan bayi ne a ce sun aikata wani abu amma Allah bai sani ba shi ma Allah an samu na kusani ko to fa kazalika haka hukuncin yake la yajuzu bai yiwa an yaqa min indihi ma la yuriduhu wanda kasan bai yiwa cikin wani abu faru abinda Allah bai sani ba to haka bai yiwa wani abu ya faru abinda Allah bai da irada an fahimci wannan yace li anna zalika duk in kace ga wani abu wanda ya faru Allah bai tashin yi ne ba ko bai da irada sawa'un wannan abin Allah ya shi kai tsaye ko ko sawa'un wannan abin ƴan adam ko halittun Allah sun kai shi amma Allah bai tashi ne ba bai nuhun ne ba bai da irada ne kuma abin ya wakana to wannan al'amarin yujibu ya kawo an ya ka'a ce ya faru ne an sa sahawin daga rafkanwa ta Allah Allah ya rafkanwa kenan au gaflatin kuma ya gafala kenan aw an du'ufin ko ko yayi rauni ya so ya hana ya kasa wata kasirin an buluge ma yuridu kuma ya kasa kai ya cimma abin da ya kasu ya cimma duk wadanga na kasa zaka danganta su ga Allah kama yajibu zalika in wancan abin bayi ne sun ka aikata ko haka na ko tunda bai hana su ba in dai ashe in an ka in kai kafirci ko ko in kafire kafirta Allah bai yayi kokari ya hana ya kasa kasa ma Allah na kasu ko ka samu Allah gaslatu ko to haka yake shi ma Allah da kai ne in shi ya aikin kacce ya aikin bai tashi ba shi ma ka samu shi ya ce kama yajibu zalik kamar da abin haka zai tabbata law waqa'a min fi'lihi al-mujma'i ala annahu fa'alahu ma la yuriduhu haka abin yake da a ce wannan abin ya faru daga aikin Allah na aikin Allah na gama gari gaba ɗaya na kowane bangare a ce wannan abin ya faru alhali Allah bai mihin wannan abin ba to shi ma haka yake hukunci gudana da wancan shi ne mi ne na ka jingina ma Allah na kasu ka jingina ma Allah sahau ka jingina ma Allah gaflatu ka jingina ma Allah du'ufu ka jingina ma Allah takasirun an buluge ma yuridu an fahimci wannan shi na yace wa aidan bugu da kari falau kanatil ma'asi da sabo sabo sabon gada akai sabo shan giya ko kisan kai ko wani abu da sun kasance wa huwa la yasha an takuna Allah bai kaddar su faru ba bai nuhu su faru ba lakana karkari an takuna da ya kasance kenan bai son su faru ya kyamaci su faru inda bai kaddaro ba da bai tashi bai tashi bai tashi yadda su faru ba ko karhan na kenan zai bari su faru ko wa ba an takuna kenan ya hau matakin naki kar su faru ko sai amma ku to kuma gasu sun faru to hada in kace kenan Allah bai ba shi halitta kahirci ba kuma bai kaddaro da kahirci ba kai a autakka tun da kahirci Allah bai sunai kuma baka bambanta tsakanin so da kaddara ba baka bambanta tsakanin mashi'a da mahabba ba in ka kore ma Allah mashi'a wajen mi wajen halitta kahirci da halitta ma'asi to a lokaci guda zamu ce kenan ka tabbatar ma Allah kenan an tursasa shi saboda mi saboda ya ƙi sai abun ya kwaru ya hau ya cewa bai yadda ba kuma abun ya wakana to in ku haka ya kwaru wa hadha yujibu abinda zai kawo a hankali zai kawo an takunal ma'asi ashe sabo duka ka'inatan sun wakana ne sha Allahu am aba haka zaka ce kenan ashe sun wakana na ko Allah ya so ko bai so wadai sun wakana haka zaka cewa wa hadha to in ku ka kuskura kacce haka wannan din sifatu du'ufi sifar rauni ta ka jingina ma Allah ka ce abun an yi ko kasu ko kaki sai an yi it means kenan shi wannan da kaka faɗa wannan magana ni kaka nunawa da ifi na bai isa ya hana ba ko bai isa ya hana ba kaga sifatu du'ufi ta tabbatar mai to haka kuma in kun ka ce Allah bai da mashi'a na halitta abubuwa ai al-kufr wal ma'asi Allah bai da mashi'a na halitta su bai da irada na halitta su za mu ce kenan ya so ya hana sun kaki hannuwa i e, to in kun ka ce haka ku tabbatar ma Allah ufu ashe an sa Allah ne ko ba haka ba ashe duk sabannin gada aka yi duk ta'addancin gada makiya annaba suka yi duk kafircin gada kafirai suka yi ashe Allah dai yin ƙarhi ne dai na an kai ko in ka ce ii, e, to shi na yace ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wagga magana tir tayi muni Allah ya dauka ku daga wannan wagga cin kashi wagga magana ta munana an fahimci wannan wannan duk malam kokare ka yayi ma ibrazi ya fitar ma da irin waɗancan kalamai haɗarin su a aƙida haɗarin su a musulunci ko da yake lokacin da aka faɗin su ko masu waɗansu na faɗin su ba su jin komai kamar shahin mai suka ji sumul ba su jin wata matsala a yanda aka cewa babu mashiya ko ko a yanda aka cewa al'amur unufod ko a yanda aka cewa la kadara sai ka ji abu mai saukin hadi to amma in ka bi abin diddiki ka fit da kalimomin wanda sun ka kamata sai ka jingina ma Allah kowace irin na kasu ka jingina ma Allah sahau ka jingina ma Allah gaflatu ka jingina ma Allah du'afu mala yace wa kada abu hana وقد أوضحنا أن الله لم يزل مريدا على الحقيقة الذي علمه عليها نعم فإذا كان الكفر مما يكون وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون جميل وقد أوضحنا يتشي من بياني أن الله لم يزل مريدا على الحقيقة التي علمه عليها Allah bai gushe ba shina akan mashi'a tai shina akan ganin dama tai wadda ta hakika ba ta majazi ba ta hakika wadda ilimi ne na kan akan wannan hakika mu riga mun faɗi wannan to fa iza kana al-kufur idan kafirci mimma yakunu yana daga cikin abin da ya wakana ko abin da ka wakana kuma qad alima zalika Allah ya san da haka to fa kad arada an yakuna ashe shi ya ga dama ya wakana eh in dai ka yadda da Allah ya san a kahircin ya wakana in ka yadda da ya san ya wakana kuma a lokacin da zai wakana ya sani in ba kai wanda aka rigima da kai bane na game da ilimin Allah bai san wani abu ba a in kai kayi saranda da cewa i Allah ya sani in zai faru ya sani kamun ya faru ya sani to sai mu ce to ko Allah ya san kahirci za a yi kahircin i ya lalle ya sani to in ku ya san za a yi kahircin to Allah yana da irada mashi'a shi ya ba da dama ko ya yadda ba yadda ta so ba <laughs> kaddarowa shi ya kaddaro kahircin zai wakana an fahimci wannan sosai mas'alatun wai yuqalu lahum mas'alatun wa yuqalu lahum idza kana Allah azza wa jalla alima anna al-kufra yakun wa arada an la yakun faqad arada an yakuna ma alima ala khilafi ma alima wa وإذا لم يجد ذلك فقد أراد أن يكون ma علم كما alima. ga wani <laughs> ga wani wannan wani mantiki wani abin nan zai a saurara wa yuqalu lahu yace za a ce musu idza kana Allahu azza wa jalla alima anna al-kufra yakun a bada hankali idan Allah madaukakin sarki ya san kahirci zai wakana ya sani wa arada Allah ya kuna amma irada ce irada ce bai anuhi ne bai ne a nuhi ne kahircin ba zai waka amma ya sun zai na wanga ba tun kada walwala ba kun yadda ma Allah ilimi ya san komai to cikin ilimin Allah sai to tun da ya san komai to yanzu gare mu mu yanzu mu yan adam mutane kuma wadanga na baya ba mu san fir'auna ya kahirta ba mun sani hamana karuna Marudu da dusu abu jahal da abu lahabi ko mun sani ko tunda mu mun ka sani yanzu to shi Allah yanzu ya sani a'a ya sani kamu abin ya wakana ko kenan ya san zai wakana ko to mun sani kenan to yanzu nan Allah ya san lalle ashe fir'aunu zai kahirta qarunu hamana da duk wanda sun ka kahirta ya sani ko to amma yana ya yi nuhin bai son bai ya kun kuma fassara irada da mashiya ba sai yayi nuhin ba su wakana ya yi nufin ba su wakana nan mi aka sun a ce za a ce da ilimin Allah da irada Allah sun yi clash don a ilimi ya sun abin zai wakana amma irada bai wakana ko in kun ka ce haka to faqad arada an ya kuna ma'alima ala khilafi ma'alima ko ba haka ba kenan za ku ce Allah yana da irada wani abu zai kasance akasin abin da ya san zai kasance ko tunda ya san fir'auna zai kahirta amma bai da nuhin bai da irada ta kafircin fir'auna duk mu muna da cewa kafircin fir'auna shi ya halitta shi to amma ya san fir'auna zai kahirta to bai da irada na halitta kafircin fir'auna to an samu matsala guda biyu lalle lalle kahircin zai yi tunda ya san zai yi sai ya kahirta fir'auna a ɗaya shi ɗaya sai ya kahirta ko ba haka ba to amma bai da irada ta halitta kafircin to kenan yau yana da irada akasin abin da ilimi ne ya nuna zai wakana yana da irada akasin ilimi wanda mu aqid ahlus sunna ba a samu akasi duk abin da alima an yakuna to kuma dama arada an yakuna sannan duk abin da arada an ya kuna to dama alima an ya kuna tare suka tahiya duk ita kaddara din nan da muka ce sharuɗa hudun nan da muka sa tawa akwai al'ilmu sannan akwai alkitabatu sannan akwai almashi'at wanda ita ce irada sannan akwai khalq wannan abin lokacin wakaluwa tai ko ba haka ba ashe kama alimahu haka za sha'ahu wal mashi'atu huna al-iradatu al walaysa al-mashi'atu bi ma'ana al-muhabba akula ba so ba to amma in ku kun ka ce a to mun yarda da ilimin Allah amma mai yarda da irada ba to sai Allah madaukakin sani kamun ya halicci fir'auna duk ya san in zai za a yi wani fir'auna zai halicce shi kuma fir'auna nan zai kahirta amma kuma bai da irada ta halitta kahircin ko ko ko bai da irada la yuridu an yakuna bai sun abin yaukana bai yi nuhin abin yau kana ba sai mu ce yau irada ta yi kilashin da ilimu gashi nan sai ce fakat arada kenan ya yi irada an ya kuna ma'alima ala khilafi ma'alima kenan irada ta yi koko yana son kenan wani abu ya wakana saɓanin abin da ya san shi zai wakana to wa idza lam yajuz in ka ce a bai taba yiwa bai yiwa ba a samun clash da irada da ilimi sai ce to sai mu ce to sai a ce to ya za mu cewa sai a ce faqad arada an yakuna ma alima kama alima sai zan dole zai jumla za ta koma kenan Allah ya yi nuhi mashi'a ce ta yi daidai da ilimi ne ashe ba a samun farki ko ba a samun bugawa ta'arudi tsakanin ilimi wal irada wannan faragar abin da malaka sai bayyana muna cewa muddin ka tabbatar da ilimi dole ka tabbatar da irada muddin ka tabbatar da irada dole ka tabbatar da ilmu don wa Allah ya san abu zai faru kuma bai son ya faru bai bai ma sha an ya faru mashi'a kamar yadda wa a ce sha anya abin nan zai an ya kuna sannan kuma ce wa huwa la ya'lamu an ya kuna wa an fahimci wannan da kyau ya ga mas'alatu mas'alatun ويقال لهم إذا كان الله عز وجل علم أن الكفر يكون وأراد أن يكون مسألة ويقال لهم لما أبيتم أن يريد الله الكفر الذي علم أنه يكون قبيحا فاسدا فإن كان wato waɗannan 'yan bidiya wato wasu sai ka yi mamakin wasu tsageruna ko ku wasu arna na kawai sun ka shiga rigar musulunci in ba haka ba duk kalaman masu girma na masu nauyin na ga Allah kai ka ce da yahudawa daga magana da Allah ma wace mai yadullahi magalula ga wani sauwalawa tunane da ya kawo musu wadda kai baka ko hararuwan nan saboda kai musulmi kake kai da Allah wani kiyasi na za a buga suka son su buga ga zamantakewa ko ko yanayi na halittu namu na mutane yanzu to wai sai ka ɗaukai ka auna shi da Allah in ka auna sai haka ko abin bai baka rizal mai kyau to don haka dole sai ka dawo yanzu idan wani abin wuta zai faru ko ku wani wutata sai sai sai sai in ba da goyon bayan ayata ko ku in yi wauta shi wanda ya yi wauta mina na ni suna ne? masha Allah wawa wanda ya yi wauta wawa wanda ya kahirci fa wanda ya imani masha Allah suka ce to in mun ka bi haka to muna da wasu abubuwa da musan ba musan wanda za mu siffanta Allah ba in kun ce Allah shi ya halicci kahirci akwai matsala shi ya halicci sabo akwai matsala akwai wawayen mutane a ce shi ya halicce su akwai gebaye da dolaye a ce Allah ya yi su to duk wanda ya yi dolanci dolona wanda ya kahici kahiri na wanda ya wuta wawa na mu muna so mu tsarkake Allah daga wannan shasta kawai ba mu cewa Allah shi Yesu don akwai ayyukan da da zaran kayi su yin su to sai a kira ka mai suna to sai malam ya bi su a wannan ka'idar ta hankali yace to in wannan kun a hankali sai mu ce ba haka take ba a hankalin ma kana wuta ba wuta ta ba Wayo na yasa kai wutar kila fahimta ehe kamar yadda lokacin da kana zahi sassarci na yasa sassarci na kai zahin kana sassarci karhi na yasa kai kai magana gara kun kace ce a shata ta a hankali ba ta karbuwa to shi na ya kasan ya kawo kila an fahimta sai ya kawo aya malai mata wani fashin bakin da duk malaman tafsiri ba su wannan fassara yana son yau ya fassara ya fassara aya akan ilmul kalami wanda muna tantance kullun hadari na ko amma babu yi wata ranar murukai a matsayin makami a matsayin weapon ko a matsayin wani abu wani radaddaga wani wanda kasan ya labe ta nan saboda mi saboda wanda bai yadda ka ba shi aya ko ka bashi hadisi ya mika waya ba dole sai an yi zurhi cikin harkar luga ko harkar nahau ko harkar sarfu ko mantiki to ita ɗaya imani da ita to sai inda ita ka hujjace shi kila an fahimci wannan to yanzu ga wani ayoyi zai fassara muna aya uku dukansu wanda ya wannan mutane na sun ka tsayu da wannan wasu abubuwa amma kuma duniya bata siffanta su da abinda sun ka tsayu da shi ba sai ta siffanta su da akasi an fahimta ta siffanta su da akasi ashe kenan mutum na iya tsayuwa da abu ba a siffanta haida shi ya ce yau kalu lahum za a ce musu lima abaitum don me kun ka nace kun ka kiyarda an yuri da Allahu kufura a ce Allah yana nuhin kafirci nuhi na irada ya irada kafirci allazi alima annahu yakunu qabihan fasidan kafircin da ya riga shi Allah ya sani qabihi na fasidina ko ai kafirci qabihun na kafirci fasadu na ko Allah ya san kufuru kabihun na kufuru fasadu na ko to amma Allah shi ya irada mashi'a ta ta yadda an kai kafircin ko shi ya halitta kafirci lokacin da ya wakana ko to amma ku bisa kun kake sun kace abin da yasa mun kake yadda fa in kaje ce idan sun kace sun ka ba ma sun kace li anna muridu safahi safihun duk wanda kauta wawa na eh duk wanda yayin yayin hota wawa na to ba mu cewa Allah ku yana ruhin kufuru don babu kalima ba ta dacewa a siffanta Allah da wata kalima cikin kufuru kila lau sai mu ce to ga da mun kawo ku ce kwai ruhin abu to yana ɗaukar sunan yin wannan abin to ba ta shiga don komi walima qultum zalika don mi kun ka faɗi haka alaysa aw alaysa qad akhbara Allah malan karanta muna fa in qalu li anna murida safahi قيل لهم ولم قلتم ذلك أوليس قد أخبر الله تعالى عن ابن عن ابن آدم أنه قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن أبوء بإثمي وإثمك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من من أصحاب النار فأراد ألا يقتل أخاه لئلا يعذب وأن يقتله أخوه حتى يبوء بإثمه بإثم قتله له وسائر آثامه التي كانت عليه فيكون من أصحاب النار فأراد قتل أخيه الذي هو هو فتها ولم يكن ذلك سفيها فلم زعمتم أن الله سبحانه إذا أراد سفه العبد سفه العباد وجب أن ينسب ذلك إليه wannan ayat ta layin mantiki yana mu samu yana ga masara amma in mun ka biyo ta layin malaman tafsiri sawa'un fuqaha'u ko malaman tarihi ko malaman ko harkar hadisi za ka samu ga fassara malam ya ce ƙila wani makultun zalika ya za ku ce duk wanda ya nuhin abu ya ɗauki wannan sunan awalaysa Allah kar akhbara Allah Allah ta'ala an ibn adama ashe Allah bai babu labarin dan dan annabi adamu ba annahu kana li ya ce ma dan uwansa an san kissat la in basatta ilayya yaduk yadaka litaqtulani in hakka shimfida hannunka zuwa garandunka kashe ni shi mai kirkin ka faɗin haka yana ce mara kirkin eh fatuqbila min hadin wa lam yataqabbal min al-akhir qala al-aqtunannak ko ba haka ba eh eh sun ka gabatar da qurba hadiya ko ko wata sadaka ga Allah Allah karfi ta ɗayan Allah bai karfi ta ɗayan ba musami sun ka bayar ba kuma ba mu san yadda aka yi ba dai Allah nuna musu dai ta dan ya karbe ta dan ya ga tashi ba karba ba to wanda ba karba din ba ya ƙara nuna ma ashe akwai dalilai na rashin karba ce tun asali cikin da bai dan ta'addana ko ba haka ba shi yasa boye abin yake Allah ɗaya sani to amma Allah yana son yi abu akan mi hujja sai yan matsai sai da abin ya hito baki ce wanda ya la'akatu lannak ta'addancin na na zuciya hito baki ko ba haka yace zan kashe ka sai shi na kwaranka cewa la in basatta ilayya yadaka litaqtulani in hakka shimfiɗa hannunka zuwa garan dunka kashe ni ma ana bi ba basidin yadiya ilayka li aqtulak ni ba zan shimfiɗa hannuna zuwa gare ka don in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin ni ban kashe kowa ina tsoron Allah sai ce inni uridu cikin wadda jumla abin da ya nuhi zai bari a kashe shi kenan ka taso min ka bugan ka daka min yuka duk wanda kai ban ban defending ban kare kaina kuma zan mika ma wuya na haka shi a wuta kenan ka bar ya kashe ka ko a wuta ta ba ku hararo abin da malam sun ya suwa yace inni eh, uridu ni ina son an tabu'a bismi an bi ismi wa ismika ka tattara zunubi na da zunubinka kai mai tuguha ka hai ba ya ka kenan ba ehin kai mai tuguha ka hai tabu'a ba kalimar tabu tana umarni da ita ne lokacin da ka tattaro abu kacce don naka na yazzan kai dai ka hicincinta da shi ko ba haka ba fil khairi ko fil sharri illa ana umarni kalimar tabu'u fil sharri aktar ko ko lokacin da ka ga ka ka to lahul rakwata to na ka umarni da tabu'u ko ba haka ba man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar duk kalimar irin abu'u bi ismi wa abu bi zambi li ko ba haka ba don tana doka i'tirafi tana doka mamayewa tana doka zama to ina son abinda ni akwata ta ni dai ban taba ka amma ni ina ma son ka kashe ni saboda zunubaina da zunubanka duk ka tara ka dauka fatakuna min ashabin nar ka zan yan wuta abinda malan ka sun ya ce muna yanzu shi wanga na kirkin ya yadda a kashe shi ka san ku kwai yadda a kashe shi wawa na kuma wawa na ba wawa na kwai yadda a kashe shi kuma kwai yadda wani ya kisan kai ya yadda kenan dan wani ya kisan kai ko ko ba yadda dan wani ya kisan kai ba wawa na kuma shi in ka yadda wani ya kisan kai kisan kai menene ba ta'addanci ba to kai dan addani to shi kuma yadda ai kisan kai kwada kwada min siffofin ya yadda ai kisan kai kisan kai ta'addanci na to ya san dan ta'adda ya irada sannan ya yadda a kashe shi mutum ya mika ya zala waya a kashe shi wutata ya aikin wawaye to amma sai yace ni fa arada Allah ya katula akahu kaga shi yana da irada bai sai kashe dan uwa ne saboda ni ya Allah yu'azzab don ka ai mai azaba ko ba haka ba shi din amma wa an ya katula wa akahu yana da irada dan uwa ne kashe shi hatta yabu bi ismi qatalihi lahu hayya da zunubin kashe shi wa sa'ir asamihi allati kana da sauran zunubai ne fa yakuna min ashabin nari da sauran shi wancan zunubai ne da zunuban kashe shi da kai naka zunubai da kai wanda Allah ya sani ko kaga fa yakuna min ashabin nari sai ya zan full dan wuta cikakke ko ba haka ba haka yake so to tsaya fa arada qatala aqihi alladhi huwa safahum kaga ya yi nuhin dan uwa ne yayi kisa kuma kisan wuta na amma wala mai kun bi zalika safihan babu wanda taba ce mai wawa ko wawa na yanzu wanda ya haka wawa na ashe ana iya abu wanda ya abu ba a kira ne mai suna kana ba da goyon baya abu ba ma wota abin wota ta ko ta'addanci amma sai an jinjina ma saboda hadikancin ka ya yawa ashe nan da shi dan uwan mai kirkin ya yadda ai duk haka mi ka hange aqiba kai mutum wuta ta kai azaba ta ashe shi a tsabajin hankali kila an fahimta sakamakon abu shi a tsabajin hankali ba nan dibi ne mujarradin yi ne ba kamar yadda haka khalqul kufuri ba shi aka dubi ba masu yi ne aka dubi da inda zai kai su da kuma Allah ya ba su ayoyi wa hadainahu najdaini ya aiko musu manzanni ya aiko musu littattafai ya musu bayanai ya naziru ya zo ko ba haka ba eh duka waɗannan ashe ba nan kurkusa karkashin kawahu aka dibi ba akiba aka dibi to dama diban akiba shi awayon to kamar yadda shi wannan mai kirkin da yadda a kashe shi wota ta kashe shi amma ba na duba ba karshe ya duba kaga shi yasa ba a ce mai wawa ba ashe ce wanda kun kai a hankalce duk wanda ya tsayu da abu ana shi sunan yin aikin duk wanda ya aikin wota wawa na duk wanda ya aikin ta'addanci ta'addan ta'addana duk wanda ya aikin kahirci kahiri na a hankali ma ba haka take ba an fahimci wannan yace ala za'amtum anna Allah ta'ala idza falima za'amtum in kun gano haka to misa kun kace anna Allah subhanahu Allah daukin sarki idza arada safali ibadi eh idan nuhin bayi su yi wuta ko ku ya halice wuta bayi wajaba an yunsa dalika dole a na abu garai kaga ashe bata shiga ba ko bari mu kuma ba ku misalin wani in ma can ba annabi na ba bari ku ji annabi inda kana ganin wautata amma kai ma da kanka baka san ba wauta aka kira ne ba wayu qala lahu mas'alatun mas'alatun wa yuqalu lahu qad qala yusuf alayhi salam rabbi as wa ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa kana sijnuhum iyyahu ma'siyah فأراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه ولم يكن بذلك فتيها فما أنكرتم من ألا يجب إذا أراد الباري سبحانه سفه العبد سفه العباد أن يكون قبيحا منهم خلافا للطاعة أن يكون فتيها misali na gaba ga aya nan wayu kallahu a sake ce musu kad qala yusuf alaihi salam ku koma can cikin kissan yusuf annabi yusuf ya ce rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay rabb ya ubangiji na as zama kurkuku har abada top ahabbu ilay wannan shine fisu mimma yad'unani ilay daga in abinda suka kira na zuwa gare sabon Allah ko tunda ta ce tallahi la illam fa'al ma amuruhu la haka ta ce ko Wale kunan min as-sagiri ce to Allah na yarda da haka nan a ɗaure ni har tsawon rayuwata in zanna cikin kurkuku da ya aikata zana. to abin da muka sun ka kwantar da hankali ka jiya yanzu ya ce rab sijinu a habbo ilai wa kana sijnuhum iyahu daure wanda sun kai mai kai shi gidan yare ma asiyatun sabona ko ba sabona ba daure annabi ba annabi ko daure wa Allah na kware ba sabona ba to fa a ce sai a ce yanzu fa arada al-ma'siya ya irada ma'siya sabo ka mihi shi shi yanzu Yusuf alaihi salamu ko daure wanda sun kai mai a ce ya ba da goyon baya kuma daurewar sabota sai a ce ya ba su goyon bayan su ta addanci wauta ta yi su ɗaure shi yanzu sai ai kana ce kai ka ji wawa kai kai da ɗaure ka to duk wanda da ɗaure shi wawa na eh kila ku gane ashe zai yawa akwai muridan lishai amma la yusafu bihi daure yusuf alaihi salam kai shi gidan yarin sabon Allah na wanda sun kai yace shi ya kaso ashe aradul ba'siyata sai ka ce a'a ina ba haka take ba nan ba nan na ba ko akwai wani abu da aka ya kamata a fahimta sai mu ce daure shi sijinu shi cewa ma ya roƙi sijinu shi Yusuf alaihi a wata ta ha to a ce mai tahon ran ya ce a yi shekai ce koma fama nisu wata lati lati ana qatta'ana aydihunna ce mai mai hata sai an sai an yi sai an wanke shi Ta sai a sai a ce ai wuta ta ko sai ce fa arada al-ma'asiya allati hiya sunnahum iyahu sai yayi nuhim wannan sabon din dokashi sabo ko sabon ai to wannan sabon ita ya kasu wanda yake mi iyahu duna fi'li ma hu ilayhi ba abin can da suka kira ne yayi ba wanda sabon da shi ya kaso yayi mai kun bi zalika sifan ko ba wanda yace mai wawa baka taba jin wanda yace na yayi wuta ba to fa ma an karton to kuma mi an na musu ku yanzu min Allah ya jibu idza arada al-bari subhanahu safa li ibadi in Allah madaukin sarki yayi wani abu wanda gabayi in sun kai shi wutana ko ya halitta wuta gabayi to misa za ku ce bi an yakuna qabiha minhu khilafan lisa'ati an yakuna safiha na cewa ni na cewa wannan abin qabihi na gare su ko in wutar da sun kai ko kafirci ko sabat abi na gare su ba tunda sabanin da'a na ko to babu wani wanda ya yarda cewa a siffanta haida safihu babu sai za ku ce haka tun da gashi mun baku misalai ashe mutum na iya goyin bayan abu ko na iya wata aiwatar abu amma ba a siffanta da wannan wannan ta hanyar hankali an fahimci wannan ko mas'alatun muna isa wannan ko mu shi mu ida shafin mas'alatun ukhra wa yaqalu lahum mas'alatun ukhra wa yaqalu lahum alaysa man yara minna jirma muslimina kana safiha والله سبحانه يراهم ولا ينسب إليه السفر فلا بد من نعم فيقال لهم فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيها والله سبحانه يريد سفها سفها ولا ينسب إليه أنه عز وجل سفيه تعالى الله عن ذلك wato hadda abul hasan al in ka jina ta magana sai sai jikin ka tashi sai ka dan kadu saboda ni saboda yana bin yaren abin har ya dan so ya dan an dai ta'ammuki da yawa ga wata magana nan <laughs> yanzu dai ba in ba ba wutar su ba kamanta Allah da mahaluki kawai sai ku yi mahaluki ku ce tunda in mahaluki kaza wa kana gare kaza na to shi ma Allah haka na ba ku ce ba ku muna ta ciya mu kuma ku bar tunanin haka nan al mahaluku mahalukun wal khaliqu khaliqun ku ban nan sai ce ga wata gaba yanzu kowane mu yanzu misali ko kaga mutum tsirara mutum na wanka toilet yauce ya tuɗe ya zan tsirara ka hau sama kare rigai ka kama kallo ne ni yi akwai wawa ka makka wawa haiki ba sabon Allah na ba ba wuta ta ba wa kallon a ce musu alaysa shin yanzu bai zama ba manyara wanda ya ga minna daga cikin mu mutane musulmi ya ga musulmi na tsiraicin musulmi wanda ga tsiraicin musulmi don Allah kana safiya mai zama ba ba wawa na ba tebura mai mai dan ta'adda mai sabo muhu ko ba haka ba to wallahu subhanahu yarahum Allah na ganin su auna muna mu gani Allah na ganin kowa tsirara ko ba haka ba kuma wala min sabu ila Safa'i ba a jingina shi wannan wutar ko bai gani wala da min nam dole ce yi <laughs> dole ce yi dan nan kaka gane cewa batun kamanta Allah da wani wajen wasu abubuwa ba ba nuna ba kawai ka ce sami'ina wa fana shi ne ka'ida kawai yau dai da ka zan wata buya Allah na wanka ba cikin killiya ka zo ka duka kana kallon ta ina ganin babu ashararan ne kamar ka babu ɗan iskar unguwar wanda kai ka ko ba haka ba to Allah yana sama faukal arsh yana ganin ta kai din yana ganin ka ana kamantawa ana tashbihi anan kana tasawwulin ma wani abu sai ya ku wannan abubuwa haku yi wancan kalamai marasa daɗi sai sani ce malam abul hasan al-ash'ari nan misalin ma da ya buga ya dan so ya dan yami yami yawwa fa kallon sai a ce musu in haka na fa ma an kartum anna man arada safaha na kana safihan to missa miza ku musu za mu ce ma yanzu bari mu taso da kiyasin da mun kai dasu missa ba ku kore ka'idar mu kaucar da ita mu ce to cikin mu duk wanda ya yi wuta mu ce mai wawa mu yadda amma wallahu subhanahu yuridu safaha sufaha'i amma Allah yana nuhin irada ta wutan masu wuta ya halitta wuta ya halitta wawa ko ba haka ba ya kaga lokacin da zaka abu na wuta ya kaga ma wuta ya yi ma'aita. amma mi wala sabu ilaihi azza wa jalla annahu safihun ba ce ma Allah safihun missa ba ku ba ku ba da ga'ida ba ku ce ito haka za a yi ga dan adam a ce mai safihu amma shi Allah a ruhe wannan babe shi ba a wannan babe wajen Allah missa ba ku ce haka ba haka ya kamata a yi ko ta'ala Allahu an zalika Allah ya wuce dukkan tsammani ina fata an gani wannan kamar na ce dai hanyoyi na na fasaha da mandiki da mi da mi wannan malan ka tayi akan su ba komai ka sun ya tabbatar mana abin nan da Allah ya tabbatar ma kai ne shi cikin ɗaruruwan ayoyi inna ma'amruhu idza arada shay'an inna ma'amruna idza aradna inna kaza kaza duk shi na yi sun ya tabbata fa'alun lima yuridu ko ba duk shi na Allah ka sun ya shi na mallan ka sun ya tabbata amma dai sai dan biyo muna ta hanyar a irin magana ga ta bahaushe ko ba haka ba eh maganin shege dan banza ko ba haka ba tunda ba su bai aya ba su bai qur'ani sai wanga yaye yaye to bari a bi musu ta haka nan a tato gaskiya a hidda ita ina fata mun gane wannan eh Allah samu gane su ba ina jin za mu saya ko liman babu tambaya ka yi can ka tsabbace can to ka babu tambaya malam basu ma kun yi ba to shi kenan ina jin ba da tambaya in insha Allah kila karatu mu ya kusan kai karshe a in zai yiwu kila kokarin zamu yi sati na tafe mu can ibadin fasalin gada muke ciki ina jin in zai yiwu sai dai mun kare shi insha Allah in kan mun kare shi sati da aka na ga peji hudu na takarda biyu na peji hudu Allah sa mun kare shi sati na tafe to alhamdulillah in ba mu kare shi ba dai ina ganin ya kamata a ce mun kare shi saboda mu tashi mu hita wagga sassarƙiya ko mu haɗa wani babe wanda in muka dawo sai zan mun Faɗa karatu mai sauki wanda mutane sun fi sabawa da shi duk da wannan din zai amfani sosai kwarai da gaske a irin yanzu karatun ƙara ci gaba ya kai yawa ma'ana irin waɗanga hanyoyi ko gardame gardame komi komi abuna wanda ahalin suna bai da bukatar su amma yan bid'a su suka ɗauka matsayin makami nasu suna kuri da shi wanda in ka gama sani ne sai ga kowa holoko ko ba haka ba kamin a kan ya faɗi magana an faɗe ta an bai da raddinta yawa sai kai mamaki wai mutum ya tashi wata aƙida mara kyau zai kokari ya kare babu qur'ani babu hadisi ta irin waga hanya kaga irin wannan sai kawo ma yayi shikenan sai wura ka amma kaga in ka san irin waɗannan ina ganin dan dokar ta ka za kai ka kakkade kai revision shikenan sai ka sai ka bashi amsa Allah ya samu gane saboda haka insha Allah dai zamu kare babi in Allah su sati na tahe in ma ba mu gama ba kila mu kara wani sati gwargwado dai wanda aka yi shawara amma dai wanda sun samu kila mu gama sati na tahe mu ba da hutu ina jin yau muna aka ce sha nawa sha sha uku to kaga ina jin sati na tafiya ta ma 20 20 saura kwana goma ko tara ya kamata a ce mun ba da hutu kuma wada sun sun samu na bayan sallah kila mu dawo da wuri duk da na ce haka nan masallacin da muka yi karatun kitabu tauhid don abin da nika bara mutane sun yi ta matsawa kwarai da kira da tuntuɓa da mi kowa har yanzu karatu har yanzu karatu a wasu a malamai na suka yi magana game da haka nan na ce bai kamata a yi wata wata shidda mun ka doka <laughs> a ina jan kun sani wata shidda don mun ba da hutu tun rajab sha'abana ba mu yi karatu ba ramadana dama babu shawwal zulqa'ada zulhijja wata nawa biyar kenan ko ba shidda ba wata biyar ba a yi karatu ba kaga abin to duk matsalar ta kawo muna <clears throat> matsalar ruwa sai zan can harkon karatu ce inda muka madayar ita adda wannan matsalar to sai muka ce ba mu dawowa sai gaba ɗaya dole sai gaba ɗaya to amma wasu yi ta ba da shawara ai bai kamata haka nan in ma dai mabiyar akwai uzuri to sai a dawo da karatuttukan da su ba su da uzuri irin na gidan igwai da arkilla ina nufin ba ta sun kama cilin to ni ce to kila bana mu haka nan duk da na faɗi wa magana shekaran jiya wancan masallaci muna tashi ni ce ko da bayan sallah damuna ta hana mai karatun mabera to za a mai da su muna tashi kasan wasu kowa akwai masu tunani wani ce ai duk matsalar gudata duk ruwa na zo hatsa su hana nace ruwa ce nace wa titi yace a ba shi ba ai ana karatu an kasa ko da ruwan sama yace ba masallaci duk masallaci yace kanana na haka yace ce ai na waje za su jike saboda haka in dai in dai ruwa akai to duk ba ya dawowa <laughs> kuma sai ni gana wadda haka nan nige kuma lalle karibul eh, abin ko karibul eh, yana da kusanci haka to ala kullu halin dai wannan shine uzuri eh amma in Allah so kila bamu irin wannan dadewa musamman nan insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu ah, kamar ni sha fada mu ta addu'o'i irin nasarar da aka samu kuma yanzu Allah ya sa nasara gare mu mu musulmi take ga musulunci ko ko ce ga ga musulmin ya rika wato abinda bambancin kamar wani mai littafi kace ma za khasir al'alam bin hitatun musulmin wani littafi na qayyim jiddan ehen amma ya translation ɗi ne da turanci islam and the world suka ce mai abinda ya kaɗan nuni ciki ce kai musulmi na kware adili wanda musulunci ka bukata cikakken musulmi shi in ya rika ba amfanin musulmi ɗaya na ba duk duniya na amfanin al'umma ta ya ce in musulmi ya rika ba ɗan adam ba wai batun kahiri ko ba kahiri ba ɗan adam ba ya ce hatta da dabbobi da ƙwarin ƙasa sai sun samu rahama saboda riƙa musulmi to kaga in haka na to sai mu ta roƙon Allah Allah ya tabbatar da haka nan kuma Allah ya kawo da sauki kuma duk jarabar da za mu samu don kullum abuwa suka da sai an gamu da jarabawa to in mun samu jarabawa Allah ya sa mu dauri Allah ya sa ko mu ci jarabawa lalle sai an samu jaraba an samu challenge ba abin da ka tawowa haka ko ba haka ba a hasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun duk da dai kila jaraba an riga an gama yanzu mun ci jaraba sannan an kai wani ko e kila to amma dai mu yi ta roƙon Allah Allah ya ba ya tabbatar da nasarat kuma duk abin da muka dan mahwa Allah ya sa a wuce haka nan na alkhairi kuma mutum ajizina wa khuliqal insanu da'ifa to kuma duk wani du'ufu Allah ya sa kai ya tabi addinin mu duk abin da ya taho bai tabi addinin ka ba to da sauki to Allah ya kare mu na addinin mu ya kare mu na rayuwar mu ya kare mu da dukiyar mu ya kare mu da zuriyar mu kuma Allah ya zamo tare da mu kowane lokaci Allah ya zamo mai taimakon mu kai ya zama mai taimako a kanmu Allah ya ba mu nasara Allah karka koma sa hannunmu ga hannun kahiri Allah karka koma sa shugabancin mu karkashin kahiri Allah muna roƙonka Allah karka gwada muna wannan ranar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik